Assalamu alaikum. Kai malam kada ka kora mana mutane shigo da baya baya. Na zina sikiral na taltal sagagata kargata tal matakataka marabatar laka makamansar matagal matagal kamal su korai ne su bai ne ta kai mana mana ta kata dada. Bil'adama na san abin da ya kawo ka wurin mu. Fulani, wata yarinya kake so ba ta son ka. A'a. Babanka ne yake takura ma kake son a maganin sa. A'a wallahi boka. Shanunka ne suka bata kake son a mayar maka da su? A'a. To wai me ya kawo ka wurin mu? Boka kuɗi nake son na yi. Shi yasa idan na buga ƙasa nake ganin kuɗi. dan fulani idan kuɗi kake son ka yi za ka kawo mana kashin ƙugun karuna saboda da shi za a yi maka kuɗi sannan za ka kawo mana zabi farare da baƙaƙe za ka bayar da kuɗin aiki naira dubu ɗari biyar idan ba za ka iya samu kuma kashin kugun karuna ba to za ka ba da dubu ɗari biyar a ba aljani ya je dajin zandiriya ya ɗauko kashin kaga sun kama miliyan ɗaya kenan yanzu ƙasa za ka bayar ko ko account za ka tura. to kai boka kai da kake yin kuɗi me za ka yi da kuɗi. in gaskiya ne me yasa baka yi kanka ba zalumman banza haka kuke yi kuna cutar mutanen da shaidan ya fi karfin su macutan banza wallahi ku je ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki don idan kuka mutu kuna wannan aikin kun yi asara babba kai kai kai dan fulani kar ka faɗa min shirme ka iya bakin ka yanzu zan mayar da kai zabo ƙarya kake yi wallahi boka kullum ina neman tsari ga Allah ya tsare ni daga sharin shaidan da shedanu da macuta kamar ku dan fulani yau lalle ka kira ruwa don sai na yi maka aikin da ban taba wani dan adam ba tafi tafi za ka gani to ubanka zan gani Tau masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu muna yi wa kowa fatan alkhairi idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancinku kowane iri ne ta wannan salon na katun comedy. To ku yi magana ta wannan number ko ku turo muna sakonninku ta message. Mun gode.